daidai da 26 ga watan Septemba shekara ta 2014 wannan shine kaset na 29 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun hikbatun min tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad Al-Khamis Allah madaukin sarki ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance bayanai da tsaba tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru a farkon musulunci wato tun daga bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama, zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar aka kashe sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya kara musu yarda. wannan malami na kokarin tantance mana menene gaskiyar abin da ya faru da raba tsaba daga tsakuwa dangane da waɗannan rigingimu na siyasa waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai a idan jama'a sauro ba su manta ba mun kwana ne a daidai inda ainihin wato malam yake mana bayanai dangane da mas'alata halifacin na Usman dan Affan mun ji karatuka dangane da muhimman mashari wato projects ayyuka waɗanda ya gabatar a wannan zamani a wannan zamani nashi na halifanci amma a ranar sai muka ce yan Allah ya kai mu a yau za mu kokari mu dan takaita bayanai kafin mu koma kan karatun mu dangane da abin da ya shafi wata ibada da ke kusantowa nan gaba kaɗan ita ce ibada ta ainihin layya kamar yadda aka sani kuma muka ambata yanzu a kwanan wata yanzu mun shiga dare na biyu na ainihin watan zulhijja watan layya watan babbar sallah watan aikin haji ɗaya daga cikin watanni masu alfarma a musulunci wanda hakan na nufin akwai ibadoji da suke fuskantar al'umman musulmai a waɗannan kwanaki tun daga kasance waɗannan kwanaki guda goma suna daga cikin kwanaki mafiya falala a cikin musulunci dangane da aikata ayyukan alkhairi da ayyuka na neman kusanci zuwa ga Allah madaukin sarki da neman ainihin wato tuba daga zunubai da taimakawa ƴan uwa da biyayya iyaye da sauran ayyuka na neman qurba sannan kuma da aiki na watin aikin haji wanda zai fara tun daga ranar takwas ga wata ga mutanen da suka samu halin kasancewa a waɗannan wurare na harami takwas ga wata a fita mina ranar tarwiya tara ga wata a dawo ainihin wato arafa a yi tsayuwa sannan a wuce a kwana a muzalifa a koma mina a wuce makka a je a yi tsawafi da a zo a yanka da makamantansu da kuma zaman mina a yamu tashrik mu kuma waɗanda muke nan ƙasashen da ba harami ba muna da samun ibadar ita ce ainihin wato ibadar sallan layya wacce take farawa a ranar goma ga wata har zuwa ranar sha uku ga wata za mu takaita bayanai sosai game da ita insha Allah kuma za mu ba da muhimmanci dangane da ita layya din musamman kamar ita ce ibada mafi muhimmanci da ake a waɗannan kwanaki a takaitan takaitawa asalin layya yana komawa ne ga tarihin abin da ya faru na al'amarin watin a mafarki da sayyidina watin Ibrahim alaihi salam yayi dai mafarkin cewa yana yanka ɗin shi kamar yadda Allah ya bada labari amma kafin mu takaita wannan kisa ina so mu san cewa galibin abin da muke ji jama'a a gari dangane da wannan kisoshin tatsuniya ce ka mu takaita kawai akan abin da Qur'ani ya tabbatar zaka ji labarai iri-iri musamman ka je ƙauyuka ko gun masu wa'azin turmi ko waɗanda ba su san da ake tata ilimi da labarai ba zaka ji duk abin da zaka ji malaman musulunci tun da daɗewa sai wannan maganganu al-imamu ibnu al-arabi shi ya fara wannan magana cewa babu wani hadisi da ya inganta game da falalan layya haka ya faɗa duk malamai suka bai bayan shi su ibnu hadirin su ibnu mulaqin su al-imam zailai duk sun yi waɗannan maganganu cewa babu hadisi ko ɗaya da ya inganta game da falala ba wai game da shari'ar layya ba falala cewa in mutum ya layya ranar kiyama zai rike bindin ragon ya haura da shi sirabi ai ana jin wannan ko kowane gashi lada ɗari duk jinin da ya ɗiga a ƙasa lada ɗari in za ku layya ku samu raguna wanda suke masu kyau saboda waɗannan raguna su ne tawagar da za a raka ku a aljanna kamar yan a amarya su ne yan a amarya ka zuwa aljanna misali in kai amarya ce misali amarya ba na raka ta da motoci da yan mata da waye bari sun ci gayu to wai ragunan za su shiga cikin tawagar yan rakiya duk waɗannan hadisan ba su inganta ba ina ba ta fahimci wannan za ka game da kissa za a ga malamai suna kawo labarai iri iri cewa ya mafarki so uku ya gan shi rana na farko sai ya tsaya yana tunani wai ai yarwi qissatahu da ake ake cewa ranar tarwiya ranar tara ga wata kuma sai ya je ya tsaya a arafa da tunanin me ya kamata yi sai ake ci mishi uqufu arafa ranar goma ga wata kuma sai ga wai fa azama ala naharihi wasu miya yawman nahar duk wannan hadisin ba su inganta ba suna nan birjik sun fi guda ɗari akwai wani malami ya tattara su wajen guda ɗari da talatin hadisan falalallayya waɗanda ba su inganta ba baki ɗansu Allah ya sa mu dace a takaicen takaitawa kisa tana komawa ne ga labarin da Allah ya bada labari a cikin suratul safati wanda Allah yake faɗin cewa subhanallahi wa inna min shi'ati la ibrahim ko wa inna min shi'ati la ibrahima idza rabbahu biqalbin salim id qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun qalu a ifkan dunallahi alihatan a ifkan alihatan dunallahi turidun na'am فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون هكذا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم دربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في السواء في سواء في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال سورة يتي وقال إني ذاهب إلى ربي سيعدي سورة تفعل رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم آه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أقتلك فانظر ماذا ترى أربوك هو fanzur ma za tara qala ya abati if'al ma tu'mar in sha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya ibrahima qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika nazzil mutasaddiqin ko musirin an da ta riga ta yi rauni da jama'a rikicin duniya ya mana yawa ka Allah dai ya samu dace kuma duka ga na suna jina sai ce ah, inna haza go haka ne huwal bala'ul mubin sai kuma ya ce mene wa fadainahu bi zibhin azim wa tarakna alaihi fil akhiri salamun ala ibrahim shine karshen kisa to waɗannan ayoyin jama'a ba wai tafsiri rabi ba wanda kiran tafsiri ya kuma ya razu malam Jafar Mahmud Adam Allah ya fi kai shi ko ka je ka dauki tafsirin kurtubi ko ibnu kathir sai ka fi karatun daga tushe ko amma wannan shine asalin tarihin da ya zama cewa annabi ibrahim ya yi mafarki na yanka ɗan shi ɗan da kuma sai da ya ta'adda'a bayan ya rabu da mutanen shi sun yi kafirci ya hana su sinki an yi ta taɓarza da aka yi sun ne su ƙona shi Allah ya tsiratar da shi shikenan sai ya ƙaura ya basu shine wa qala inni zahibun ila rabbi sayadi sai ya ƙaura ya basu shi kaɗai. shine inna ibrahim kana ummatan shi kadai al'umma ce ya bar su ya rabu da kowa daga shi sai matar shi sai Allah ya mishi alƙawari cewa da ya adda ya ce rabbi habli min salihin sai Allah ya bashi ci mishi bishara bi gulamin halim da wani yaro mai hakuri mai dauriya malaman tafsiri suka ce dauriya shine saboda a ce baban ka ce zai yanka ka ka ce babu komai if almatu umar ka aikata abin da Allah ya umarce ka zaka same ni mai tsantsa hakuri kaddara yanzu babun ka ce kawai ya mafarki an ce yanka ka to ko na bayan ka bai ce zai sai da kai ana ga cewa ban mafarkin da na gaskiya aljanu ne suka taba ka kafin asuba ka bar garin wallahi shikenan shi sai ya ce if almatu umar saboda mafarki annaba kuma wahayi ne ko yi haƙuri hakuri yi abin da Allah ya umarce ka babu komai shikenan suka haƙura dukansu suka miƙa wuya ga wannan hukunci na Allah ya ɗaura yaron ya kwantar da shi ya juya baya kallon yaron ma saboda tausayi gashi yana kaunar yaron in ya yanka shi shine Allah ya ainihin wato fanshe shi Allah ya kira shi cewa ka gazgata mafarkin da muka nuna maka abin da ma ake so kenan tabbatar da imanin ka to ka gazgata ka gama iyana naka amma ga wani abun yanka mai girma ko da ke malamai sun ce azim anan ba mai girma ba mai daraja mun fanshi yaron da shi wa fadainahu bi dhilhin azim to an gama wannan ko sai Allah ya ce kuma sai muka bar abin ya zama addini ga dinna bayanka wa tarakna alayhi fil akhirin to dole su bayan duk masu bin addinin musulunci sai suka zama wannan ibada ci wannan shine asalin tarihi akwai maganganu da dama da malamai suka yi game da wannan da wannan ayoyi misali dangane da waye wannan yaron na san ya shahara a mutane kawai Ismail ne amma akwai saɓani mai yawa cincirin da saɓani game da tabbatar da waye sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in har zuwa malaman zamunna duka sun samu wannan sabani malamai da yawa cikin sahabbai suka ce ishaqa ne wasu suka ce isma'il haka a cikin tabi'ai haka a cikin atba'u tabi'in malaman hadisi mafi yawan sun tafi akan cewa isma'il ne kamar yadda al mamul hakimun ne saburi ya ambata cewa mun tarar da malaman mu gaba daya da malaman da suka malaman mu suna cewa isma'il ne babu sabani akan haka amma ta hakikin mas'alar za a iya samun shi a cikin wasu gari bari mu ishara saboda wato ɗalibai da ko masu saurare cewa akwai mas'ala za ka tantance ta cewa tantance magana shine Isma'il ne saboda ya tabbata a maka aka yi wannan abu eh, isa ko bai taɓa maka ba a sham ya rayu gaba ɗayan shi sannan kuma rayuwa ta taho ne cewa an baiwa annabi ibrahim kyautar baiwa ita ta haifi isma'ilu sai abin da ke tasowa tsakanin mata na kishi ya taso tsakanin asalin ita uwar gidan da ita wannan baiwa sai Allah ya umarce shi ka dauke baiwar da danta ka kai su wani wuri biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ya kawo su wannan wuri na safa da marwa ya juya ya tafi abin shi daga baya ya dawo Allah ya bashi wannan umarnin shi ko isaka ba a haife shi ba sai da annabi ibrahim ya tsufa da aka aka yi mishi bishara shi da uwar cewa za su haihu a lokacin da ba a tsammanin haihuwa cewa ta riga ta tsufa yanzu ta haihu kuma aka ce mata ba kuma za ki haihu ina ba ta fahimci wannan bambancin sannan isa haka an yi bishara da cewa bayan shi akwai yakuba ma'ana zai girma har ya haihu har dan shi ma ya zama annabi maganganu ne masu dama akan tattafin tafsir na al al-Hafiz Ibn Kathir da littafin ainihin wato tafsir na al Ibn Abi Hatim da al nawawi a cikin sharhul Tadhib al-Asma'i wal Lughat da Ibn Abi Asim a cikin kitabu zuhud da kuma Ibn Taymiyyah yawan maganganu wanda suke rabe tsakanin tsaba da tsakuwa a littafai da dama musamman a cikin majmul fatawa a mujallar na hudu da littafin fatawal misriya da kuma littafin shi mai suna ar-raddu alal mantiqiyina da al-imam al-hafiz ibn al-qayyim a cikin littafin gazul ma'ad har ila yau a minhajus sunna na ibn taymiya akwai waɗannan maganganu haka littafin ibn al-qayyim gasul lafan am masayid ash-shaytani da littafin al-alamatu subki al-fatawa kenan sai littafin fathul bari na al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin mujalladi na goma sha biyu duka ko waɗannan maganganu tantance cewa ainihin wato abin ya tabbata cewa eh, isma'ilin haka al-imam al a cikin akhbaru makka da kuma al-imamu ah, ainihin wato at-tahawi a cikin al-hashiyatu ala maraqi ibn al-fallah wannan sa daga cikin masadir da zaka iya ganin bayanai dangane da tantance cewa wannan mutum da aka nemi yankawa shine isma'ilu sabanin maganar yahudawa da kiristoci da wasu daga cikin musulmai da suke so su tabbatar da cewa ishaqu ne don su tabbatar da wannan falala ga addinan yahudanci domin ishaq shine kakan addinin yahudanci wallahu ta'ala a'lam magana ta farko kenan game da waɗannan ayoyi magana ta biyu game da shin a menene abin da aka yanka fa na bi zibshin azim din nan ma malamai su yi maganganu waɗanda ba su da tushe a cikin sunna cewa wai wasu suka ce wai wani rago ne ragon da wai habila da kabila din nan kisa habila da kabila wanda ya ce ah, ah, zai yi kurba ko sai dan uwan ah, fatuqbila min adima wa lam yataqabbal min al-akhir qala la aqtulannaka to abinda yayi kurba din da shi wani rago ne Allah ya aje shi a ta kiwon shi a cikin a cikin aljanna fiye da shekara dubu shine wai ya biya ya biya fansar belin da ya ma Ismail da shi wannan kissa ce za ga malaman tafsiri suna kawo ta ba sa faɗan asalinta kamar al-Imam al-Qurtubi ya kawo ta Allah ya gafarta mishi ba ta da asali Isra'iliya ce wasu kuma suka ce an dai maganganu da dama amma ya tabbata a tarihi cewa rago ne to wannan ya kawo wata mas'ala shin to a cikin layya wata dabba ta fi falala za mu zo mu faɗa a nan gaba insha Allah to wannan shine asalin kissar tarihin layya daga nan kuma sai aka samu shari'ar musulunci wadda manzon Allah alaihi salatu ya koyar dama shari'a ce hanifiya wadda take dori ce akan shari'a Annabi Ibrahim shi Annabi Ibrahim wato wani mutum ne mai falala da dukkanin mutanen da suke addinan sama suke danganta kansa da shi Yahudawa suna mashi wannan kurarin kiristoci haka ballantana ko musulmai saboda kusan dukkanin annaba da suka biyo bayan shi suna da salsala da zurriyarsa ina ba ta fahimci wannan da aka ce kowa na son danganta kan shi da shi kamar dan hodiyo ne a Najeriya za ka je yan shi a dinna ma fitsararru ko suna danganta kansa dan hodiyo har suna sa makarantun suna wai hodiya yan kadiriya suna danganta kansa dan hodiyo har zaka sa cewa wallahi za su kashe duk wanda ya taba shi balantana mu kuma suna da muke cewa shine uban yan izala saboda duk karatun shi na izala ne kaza bid'a ne kaza sunna ne wanda ya kaza kafiri ne wanda ya kaza mushriki ne dan hudu da tafi aka sun bugu da sittin asalin dan izala ne ina ga muku wannan da an san irin izalar shi wallahi sai an buja shi fiye da su sama da Idris da su da su Abubakar Gumi da su malam eh, eh, wannan ne sunan shi giro wallahi sai an buja shi da sani ya fi su izala jama'a mutane da su kansa ban shi duk da za zaka ji kaza kaza bid'i kaza ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a بيان البدع الشيطانية التي أدرس الناس في المدينة المحمدية قل منين كذا irin su ne sai ka ji magana akan sunna bid'a shirka maguzanci ba abin da dariƙa ba su ji ana faɗa ba kenan sai ana kafa musulmai to ɗan wajo shine asalin uban wannan addinin a Najeriya to haka zaka ji kowa na danganta kanshi da wani shehi ne kawai kwana na yace ba dan wajo a ƙasar nan wani bafulatinin shehi amma duk malaman musuluncin kasar nan suna cewa da ruwansu da yahudiyu to kwatan kwata haka a wannan tsukun da ake cewa Najeriya shine matsayin Annabi Ibrahim ta da haka a duniyar addinan sama gaba kowa na danganta kan shi da shi da haka kaga manzala sai sama dama dai jikan shi hanya yana takwara da ce na sa ma an haifa min ɗa na sa mai sunan ubana Ibrahim sannan sa annabi Yusufa da sa annabi Musa da sa annabi Yaquba ɗin duka zuriyar sani haka duk shi kakan annabawa ne jama'a zuriya ce mai albarka ina fata an fahimci wannan da haka da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan addini ayoyin alkur'ani mai girma sun yi magana game da ainihin wato layya kamar yadda Allah yake faɗan cewa wa salli li rabbika wanhar malamai sun fassara cewa wanhar anan yana nufin ai wato layya sannan kuma da faɗin Allah madaukakin sarki yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin riski anan suka ce ai babu yanka da ake yi don Allah da kuma Allah yake faɗan cewa wa kulli ummatin ja'alna sakan li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min baymatil an'ami fa ilahukum ilahun wahid suratul hajj ko Allah ya ce kowace al'umma mun sanya mata wani abin yanka za ta dinga ambatan Allah wajen yankawa wato dan ya zama sun ɗayanta Allah kuma sun ɗauki addini daga Allah to shine Allah ya shar'anta cewa duk ranar goma ga wata dukkanin musulmai su yi yanka domin Allah domin nuna farin ciki da wannan ceto da Allah ya samarwa Isma'ilu dan za ga al'ada ana cewa wai da ba da haka wai da diyanka mutane za a dinga yi babu wannan cikin karatu al'ada ce kawai babu inda aka ce wai da ba dan haka ba da shikenan kowa sai dauki dan shi kawai yanka babu inda aka ce haka jama'a a karatu ne wata gani ba a yaran leke leken amma za ka ji iyayen hausawa Allah ya gafata mun suna faɗa wannan a ce ai dole ne a yanka da ba za ka bada duk kudu a yanka to da ba kawai yanzu ba shi da ba ka shi ba da a yanka shi da kafin shi shi ba da a yanka shi da haka haka har a koma can kusa da inda Ibrahim din suke Allah shi kyauta to eh, dan haka sai mu ce menene abin da ake yanka din ana yanka raƙuma da shanu da kuma tumaki da awaki da in aka ce raƙumi namiji da mace saniya namiji ko mace sannan awaki kala hudu rago da tinkiya da kadduwa da bunsuru su ne hudun duk wannan a larabci duka akuya sunansu alganam amma a wasu ne suke da bambanci to shi ya rage game da matsalar me yafi falala shin raƙumi yafi falala ko rago ma'ana raƙumi ne suka fi falala damar rigima tsakanin raƙuma ne da awaki rago kenan to specific malamai nan ma yin yi sabani mai yawa jama'a amma saboda a kasar nan malikiya ake bi ba ruwan mu ma san wannan sabani ba ya kuma zaman lafiya kuma yanzu ma za mu faɗa ne ko saboda darasi muke Allah ya sa mu yi abin da yake daidai wasu suka ce abin da falala shine rago sai suka yi hujja da wani hadisi mai rauni cewa babu a wajen layya an fi son daɗin nama a wajen aikin hajji an fi son yawan nama da haka aikin hajji sai a yanka manyan sarakuma da shanu amma kuma a layya sai a yanka rago saboda ya fi daɗin nama to wani hadisi nama bai inganta ba bai da asali sam shi mata tsuniya ce kun da gane mutane ƙarya suke ba su bin wannan hadisin mutanen mun sun je maka ma rago suke yankawa idan ban taɓa san ɗan Najeriya da ya je maka yanka rago ba za ga larabawa suna yankawa suna sokewa za ga wani ma ya zo da raƙuma birjik ana ta sokewa amma mu yan Najeriya wallahi wani ma sai dai azumi mun zo na da mutane da dama wanda sai dai su azumin nan sa da kuɗi ba sai dai su soke kuɗaɗen ta siyayya amma saboda rowa ba za su yanka wa Allah rago na riyal ɗari hudu ba nawa ne riyal ɗari hudu kamar dubu ashirin da biyar ko dubu ashirin da biyu wanda ko an Najeriya ne ka san rago in ba kafa zuru bane sai ya kai akalla haka ne kuma wani kujerar makan na mafa kyautar ta aka bashi ko sadaka ko ta musabaka ce ko ta ciwa ciwa ce dai ba ba laysa min kaddihi wala min kaddi abi amma da haka yana yana yana jin bakin cikin ya yankawa Allah rago sai azumi bakwai a can a uku kai ko wa sab'atin idza jatu tilka ashiratun kamila wala la gumta idan ma suna yi dan wannan wanda ya kamata shi ne wanda bai da hali wanda ku tafi daga nan dama guzurinka cikakke ne a ciki akwai wannan kuɗin shi sa wasu hukumar al'adun da suke da kan gado sai su zari from the source sai a ce duka alhazai an cire min kuɗin hadaya in gara maka Allah yi so da an san an ba su akwai marwata to don haka wannan hujjar ta farko kenan hujjar ta biyu cewa ai asalin abin da aka yi fidiyan da shi ga Ismail ɗin rago ne ai ta ka yanna ya falala kenan hujja ta uku ko ta faɗa nan gaba ɗaya ƙwari shine shi ma manzo Allah aro ta cewa rago yake yankawa alayya hadisin sai yakin sai muslim ya yanka raguna guda biyu yace ɗaya ni da mutan gidana ɗaya kuma duk a cikin al'umma ta wanda bai samu ba sai ɗayan ɓangaren suka ce duk wannan maganganu ne kuke yi kawai na farko dai cewa wancan da aka yanka wa Ismail rago ne ko yace wannan shar'u man kabla na ne yana zama shari'a gare mu ne kawai dan in an tabbata a shari'a mu sannan na biyu kuma cewa annabi ya yanka rago annabi ya ɗauki mafi sauki ne dai na al'umma sauki dan in yanka raƙumi to za a sha wahala ba kowa zai samu raƙumi ba raƙumi a datsiya ne gare shi sai ka ji wani wajen dubu ɗari uku eh kamar za ka sai mota haka za ka ji kuɗin raƙumi in dai ba za ka samir wannan wanda ya riga ƙazuwa ta kama shi ko da sai kata kata da shi ba a za ka ji tsadar tsiyani da shi kaga ko ragon in ka samu ɗan na dubu talatin ɗinka ai ya ishe ko suka ce wai annabi ya bi sauƙi ne saboda kowa ya samu su ce ba ku a cikin hadisa ya ce bari yanka waɗanda kwata-kwata ba su iya wannan ba ai sauƙin kenan suka ƙara kawo cewa kuma a nassi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wanda ya je sallar juma'a a awa ta farko fa ka annama qarraba badna kamar yayi sadaka da raƙumi sannan a awa ta biyu kamar sa a awa ta uku sannan aka kawo kan rago ya sai suka ce wannan yana cewa in za a yi sadaka da dabba to raƙumi ya falala suka ce kuma magana ta fi aiki ƙarfi a wajen kafa hujja suka yi tare maganganu irin nasu na malamai na ba ta mun fahimci wannan to kaga wannan sabani ya da matsala abu ne sai na ce kawai muna da faɗan shi ne saboda ku je karanta littafin jama'a na fiqhu mutawalat kamar littafin ainihin albidayatu wan nihaya amin albidayatu musayir wa muqtasid da kuma littafin ainihin wato al-mughni na al-imamu ibn qudamah al-maqdisi amma taqiqin magana shine gaskiya saboda Allah rago ya fi falala saboda mene saboda wancan magana umumi ne babu shakka nassi ne wancan na sallar juma'a amma umumi ne magana ce ne fa'i shi kuma na aikin layya shi manzo Allah ya bada hukunci na musamman da haka yanzu yin sadaka da raƙumi ya fi falala in ba alayya bane saboda can da aka annabi Ibrahim ai shari'a ta tabbatar da cewa shari'a ne a cikin musulunci sannan kuma aikacin mun ga annabi rago din ya yanka da ka rago ya falala in kana da hali zaka iya yanka rago ma kowa a cikin mutanen gidanka har da jarin da aka haifa yau kowa a ce ga ragon wani ga ragon wani ga kamar da ake fita da kai yayi ana dan Malik haka yake mutanen gidan shi kago mutanen gidan shi lokacin gwamnati guda sun fi su 100 da wani abu dan yara sai ya dinga tambaya kai ya sunanka wace ce babaka kai ma dan nan gidan ne wata rana aka ce mushi yanka nawa yace to dai an an taba dafa ɗari ɗari sun mutu sauran kuma sai an kira hukumar yake na amma kowa dillai kowa sai an bashi ragon shi ko ya aka haifi yaro ko ta za su iya yin wannan fa tunda kowa na mashi riga sallah ai ko ko ana ga mashi kudin makaranta Allah shi kyauta to wannan dangane da me ya kamata a yanka kenan sai kuma matsayin layya malaman musulunci suka ce sunna ce mai karfi ko kuma a ce wajibi ce da bai kamata mutumin da yake da hali ya bashi ba wanda da yake da hali ya bashi to yayi abin Allah wadai yayi abin tir yayi abin a kyare shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda da yake da halin layya sai bai yi ba kar ya je masallacin idin ibn azmin yake cewa da liman musulunci zai san ga wani musulmi wanda yake da hali kuma ba a da labarin yayi niyya ba a je ya siyo rago ba zai in ya gaishe ce yan agaji su zo da shi tambaye shi kai wani eh me yasa baka sai rago ba ni ce Allah ta mala ina jira ne da an tashi in je ya ce to Allah ya soka in ce me yasa baka sai rago ba ce gaskiya ban ne layya ne saboda da wata hidima a nan gaba ka sa akwai tabbata da nake so na aura irin dai wannan magarin namu na mutane ko sai ce to ku fitar shi a masallacin nan kai sallah a nan wajen ibn azim yace in aka yi haka an yi sunna da annabi ya ce kar ya sake ga masallacin mu to in ko zo ya halatta a kurai da haka ya kamata jama'a mu cire ruwan da muke da ita gaskiya mu yan bariki gaskiya galibi za ga mutane suna hidindimu a rayuwa amma suna wato rowar yin wannan ibada ko kuma mutum zai yi sai ya je sai wai kafu zuru ragon dubu goma sha ɗaya ka gan shi duk majina haka ko kuma ramamme kamar mai ciwon s wannan jama'a ba addini bane idan mutum a wane ne ya tashi sayan mota ko gida ko zai a wani mata yake neman kafu zuru ya ce a bashi mata kafu zuru ko ya nemi cewa bari ya sai riga kafu zuru wai kada a ce ranar laye kawai kai maka runguma hannu kana kallon mutane kai da 'ya'yanka shine ma'anar kafu zuru a dai yanka a dai zubar da jini ko zama kafu zuru ba ragon laye bane yawa mutum mutane su abin da suke haka duk wanda yake da kuɗi ya san bai sai rago bai maza ya je ya siya ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu sannan a rago ɗaya jama'a ya ishi mutanen kowane gida aka ce mutanen kowane gida ana nufin daga mai gidan da mutanen gidan matan aure da 'ya'ya da almajirai masu ɗebo ruwa da masu haya a gidan don aka ce mutan gidanka akwai akwai ta'arifi urfi ko kuma ta'arifi lugawi ta'arifi lugawi mutanen gidanka shine kai kanka da 'ya'yanka da jikokinka mata ma ba a saka su a cikin wannan tarif logawi kai kanka da ƴaƴanka da jikokin ƴaƴanka maza zuriyarka su ne ahalinka a loga amma urf al'ada ta zo ta canza wannan tunanin shi ake aiki da shi aka ce mutan gidanka shine duk wanda yake cin abinci a ƙarƙashin ka sawa'un ɗanka ne ko matarka ko agola ne ko ɗan riƙo ne ko ɗan tsuntuwa ko yaron da ke matanka cefa ne ko yaron kasuwa ko wanda ya zo daga wani gari ya zauna a gidanka da sunan yana koyon sana'a ko aikin gwamnati ko yana karatun boko ko mai mace yake inda kana ciyar da shi to yana cikin mutanen gidanka in ka tashi da kai har da shi za ka yi ka tashi kayan sallah har da shi za ka yi duk abin da za ka yi yana da nashi a gidanku yana da kwanan shi ko to haka za a lissafa da shi a cikin mutanen gidan da haka rago ɗaya ya ishi mutanen gida shine akal idan mutanen gida sun fi mutum sun fi karfi rago daya babu na su yanka biyu abu na su yanka goma abu na su yanka ashirin duk abin da ya samu sannan ya halasta mutane bakwai su haɗu su yanka raƙumi ko sa da sunan layya wannan ya halasta saboda aikace al bukari bukhari ya ruwaito hadisi akan haka cewa mutane bakwai sukan haɗu zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai al Muslim kai ko sukan haɗu akan saniya ko akan ainihin wato rago akan eh, raƙumi sai kuma bayani dangane da sharɗan watin dabbal da ake yin layya da ita akwai sharɗa kamar guda shida da malamai suka lissafa a tatakaice daga cikin sharɗa akwai na farko a sharɗan ita layyan ya zama dai wato da dabba ce wata ke ɗaya daga cikin waɗannan dabbobin ni'ima guda takwas da Allah ya kira su da suna samaniyat azwajin min ba'ani ko su dan ya ce liyadkuru kurismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am da ba a yi da kaza ba a yi da doki ba a yi da wasu dabbobi waɗanda ba waɗannan ba misali ka ce zaka yi da talatalo ko da abin nan sannan ka ta zama dabba ta zama tana da duk wani aibi mabayyani kamar tsufa wanda take ta riga ta zama guzuma ko yarinta in bata kai shekara ɗaya ba ga rago ko bata kai shekara biyu ba ko ga sa shekara hudu ga raƙumi wanne dai gwargwadon girma sannan banda mai ainihin ɗingishi ko mai rashin lafiya ko makamacin shi kai zama ta da wani aibi mabayyani sai kuma sharadi na biyu shine ainihin wato dangane da a ta zama cewa dabbar tana da ta kai shekarun da mun faɗa ko shekaru ko ya zama kuma ba ta da wani alaƙa da haƙƙin wani shine ba ta sata ba ce ba ta ƙwace ba ce ba ta marayu ba ce da aka baka ajiya ka ɗauki sannan sharaɗi na gaba kuma ya zama an yanka ta a lokacin da aka ce shine daga sakkowa idi ranar sallah har zuwa washe garin hawan daushe faduwar rana Allah sa an gane wannan hausan dan galibin wannan muna gama bikin sallah ne ran hawan daushe to sallar layya a cikin bikin ta addinan ta har da washe garin hawan daushe ranar sallah washe garin sallah yawon sallah na daya yawon sallah na biyu washe garin yawon sallah na biyu kaka sai a ce ya zama yawon sallah na uku kenan ko har da ranar zaka yankawa ko da yaushe tun daga wannan sauka idin har zuwa faduwar rana na wannan rana ta hudu ranar goma sha uku ga wata kuma ana yankawa har da dare ana yankawa da la'asar dan za ga a kasar ta ce wallahi la'asar sai ka yanka shi gobe a wanda ya yanka da wuri a akan wanda ya yanka daga baya saboda kokarin gaggawan aikata ayyukan alkhairi sannan daga cikin sharuɗan kada a saryatar da dabbar ga wani abu na siyarwa ba a sai da namanta ba a sai da ita tana raye ita kanta sai dai ga wanda misali ya ga wata dabba da tafi waccan yana so ya canza za ka iya siyarwa ka canza ma'ana aka ayyana cewa wannan dabban lai yake to kar a siyar kada a yi kyauta da ita sai dai in za ka yi kyauta da ita kai ka canza wata ma'ana kar a shiga da ita a wani abu da ya saba wa layya idan an yanka kada a siyar da wani abu ko da ko ne ko da a ce za a baiwa mai fiɗa fatar da sunan an biya shi ladan shi duk wannan ya haramta inda malamai suke saɓani kawai game da idan mutum ya da ragon layya sai ya mutu kafin ranar layya shin wannan ragon layya shiga cikin kayan gado ko ko za a yanka mai ranar goma ga wata A wannan sabanin shi ma a cikin karatu magana mafi kusa da gaskiya shine za a yanka mai domin duk mutum kiyasi akan cewa idan mutum ya je aikin hajji irin haka sai ya mutu kafin rana bayan ya riga ya kora dabba hadaya ta riga ta shiga harami ko babu da ba za a fito ita ba sai an yanka ta domin shi ya gama aikin hajji shi iya nan inda ya mutu ran kiyama za ta shi yana labbaika Allahumma labbaika to da daga cikin gama aikin hajji shine ya yanka dabbar ko wani yanka mishi dabbar da ya shiga da ita ko to da kuma layya kwaikwayon hadaya ne ta aikin hajji da ka idan mutum yanzu daga yau dinnan zuwa ranar sallah ba a ce Allah shi kyauta ba tunda dai ajali ba ruwan shi da Allah shi kyauta ko dan wani a cikin mu nan ko wani musulmi kawai sai bayan ya jira kun shi kawai sai ya fadi ya mutu karar kwana shikenan wannan ragon bai cikin kayan gado kar wani magaji ya ce to a hada da shi a lissafa a za a yanka mai ranar sallah ina fata mun fahimci wannan to ya da gaskiya abin da suke faɗa cewa kar a sariyar da ainihin wato wannan dabba ta layya wannan dangane da sharɗan layya kenan fa sharɗan dabban layya kenan sai kuma bayani jama'a dangane da yaya ake yi wajen yankan na'am shekara ne eh mafi karancin dabban shi shine rago ya kai shekara guda akwai hadisi da yace ana iya yi da ƴan ƙasa da shekara ɗaya amma hadisi ne shazi bai inganta ba sai da yake Imam Muslim ya ruwaito shi amma hadisi ne shazi bai inganta ba wannan shine sahihiyar magana insha Allah na'am shine sai ci a ma'ana sai dangane da abin da ya kamata a yi wajen yankawa farko dai ana so ko dai mutum ya yanka da kanshi ko kuma in ba zai iya ba wakilta wani ya yanka mishi idan mata ne ba shari'a bane a ce ta dafa kwankwasan mai yanka yadda ake yi da wannan maguzanci ne za ta iya yankawa tana da kama da maza ta yanka ba ta iya ba a samu ko liman ko ladan ko kowaye ma wanda zai iya yanka mata yanka mata kuma kai da ka yanka ba aikin kuɗi bane kaka ce sai an ko maka da wuya yawa liman ya ji wannan sannan akan ambaci bismillahi Allahu akbar a yanka da su da niyyar cewa wannan kusanci ake nema zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan kuma bayan an yanka malamai sun ce ya halasta a ci ya halasta a yi sadaka ya halasta a yi kyauta ana so mutum ya ci da wani bangare daga cikin naman ya zama shine farkon abin da zai fara ci idan zai iya juriyar yunwa har a sauko sallar idi shi sa yake daga cikin sunna sallar idi ta layya a dinga yin ta da wuri saboda mutane su dawo su gaba da hidimar su ta yanke yanke da ainihin wato raba raban nama ba dole bane sai hanta duk bangaren da kaga yayi maka a jikin ragon za a iya a gyara maka shi nan take ka ci wanda ya ga ba zai iya jure yunwa ba har sai lokacin babu laifi ya ci abinci kafin ya fita sannan saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Ranan sallah karama yakan ci abinci kafin ya tafi idi ranar babba sallah kuma baya ci sai ya dawo wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Majah da al-Imam Ahmad da Ibn Hibbana hadisi ne ingantacce Mala Albani ya inganta shi a cikin Mishkatul Masabih sanan kamar da muka ce ya fi falala mutum ya yanka da kanshi idan bai samu yankawa da kanshi ba yana iya bayarwa a yanka mushi yana daga cikin kuma abin da yake mustahabi ila yau shine raba naman gida uku wani bangare a sadaka wani bangare a ci a gida wani bangare kuma a ainihin wato bayar kyauta kyauta shine a baiwa mutanen da suke makusanta yan uwa dangi makwabta da makamantansu shi kuma sadaka shine a baiwa miskine wanda ba su da shi ba wai da mutane suke a dinga musayar nama ba a aika yaro ya kai nama wannan gida a cikin wannan faranti kuma sai ke ma ki yanko sai a ce to su ma a kai musu wannan ya zama biki kenan ya kamata duk wanda ya laika ka bashi naman ka duk wanda ya layi kaka bashi nama nemi talaka wanda bai ba kuma talaka in za a bashi a soya tukuna jama'a dan me ba a jama'a ko mutane nama haka dan gitsin a cikin faranti ka bashi ka bashi wahala a soya sai a kula a leda sai a fito sai a duba suwaye talakawa irin masu zaman santoci din nan da waɗanda suke ba su da mata sai a ba kowa kulli daya shi ma ya mai da yawun shi ya zama dai ba kanshi kawai ke ji ba wannan kaga ka ba su sadaka kenan tunda matalauta ne sauran yan uwa kuma waɗanda ba su ba su ma a kulla a kai musu ina fata mun fahimci wannan ya kamata mu kula da wannan mutanen sakwata suna da wannan alherin shine za ga an fito da wani ma sai fito da rago gaba ɗayan shi ya gasa shi ya aje a kofar gida mutanen sakwata kebbi zamfara duk wanda zai wuce yanka shi amma mu nan sai da ka ji kanshi ka zama kaman karan makwabta wallahi dai ka ji kanshi eh a cikin gida ma ake yankawa kar ma a san sun yanka jama'a mutanen zariya ku rage ruwa ana mana shari da ruwa gaskiya a dinga sadaka da kyauta da alheri ba shi da kyau haka in ka je ka tsina ga mutane suna da alheri in ka je Kano ka ga haka in ka je Sokoto in ka zo Zaria kuma alhamdulillah sai dai karatu Allah ya sa mu dace wa alaikum salam na'am